radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma kasancewa da mu a zango na biyu na shirye-shiryen Radio Hausa boh daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne abubuwan da muke dauke da amma kafin nan kamar da aka saba sai an fara da shirin nan na ko kun san. da ke leƙon muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis tare ga watan Yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu aure kun san cewa shekaru 60 da suka gabata rana irin ta yau wato tar ga watan yuni shekara ta 1962 wata gobara ta tashi a ɗakin littafai mafi girma a birnin algiers babban birnin ƙasar algeria sojan ƙasar faransa ne dai suka tara gobarar saboda ba sa son mutanen ƙasar algeria su amfana da littafan da aka ajiye a wurin bayan samun yancin kan kasar sojan na kasar faransa dai sun nuna adawa da samun yancin kan kasar algeria saboda haka suka yi kokarin ganin cewa algeria ba ta samu yancin kanta ba amma da suka ga cewa ga alamu dai haƙarsu ba za ta iya cimma ruwa ba sai suka fara ƙona wurare masu mahimmanci a algeria don kafin iko da ƙasar ya fice daga hannunsu a wannan gobarar da an ƙona littafai kimanin dubu goma sha biyar a ɓangaren ajiyar littafai na musamman a cikin ɗakin karatun. masu saurari kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau murgayi imam khomeini ya sauke bani sadar shugaban kasar iran na farko daga matsayinsa na babban kwamandan sojan kasar iran sanadiyar wasu halaye na ha'inci waɗanda suka bayyana a gare shi tun bayan da ya sami nasara a zaben shugaban kasa na farko da a gudanar bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a iran bani sadar ya fara koran masu goyon bayan juyin juhali waɗanda suke kusa da shi sannan kuma yana kusanto da masu ƙiyar jin halin zuwa kusa da shi bayan haka kuma ya hana sojin ƙasar taimakawa mayakan ƙasar waɗanda suke fagen daga wanda hakan ya baiwa sojojin gwamnatin ba'az na ƙasar iraki lokacin damar mamaye wasu yankuna da ƙasar iran majalisar dokokin iran ta amince da tsige bani sadar daga mukaminsa na shugaban ƙasa kwanaki kaɗan ban da marigayi imam komeni ya kwace shugabancin rundunar sojojin ƙasar daga hannunsa. daga ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 137 da suka gabata ranar irin ta yau wato tara ga watan yuni shekarar ta 1885 sojin ƙasar jamus suka mamaye ƙasar togo wadda take yammacin nahiyar afirka a lokacin ƙasashen turai sun mayar da gabar ruwa ta togo matsayin wani wuri na kwasar bayi bakakken fata zuwa ƙasashen su jamus ta ci gaba da mamaye togo har zuwa lokacin yakin duniya na ɗaya wanda a lokacin ne ƙasashen ingila da faransa suka kwace iko da togo amma da ƙarshe dai ƙasar ta samu 'yancin kanta daga 'yan mulkin mallaka cikin shekara ta 1960 togo tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 56 sannan kuma tana iyaka da tekun atlantika hakanan kuma tana makwabtaka da ƙasashen ghana benin da kuma burkina faso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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 Masu sauraro Assalamu alaikum Hassan barka ne ke muku sallama a shirin muna wannan zango. To kafin shirye-shiryen da muke ɗauke da sai an fara da jin labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran iran ta yi kakkausar suka game da kudirin da majalisar gwamnonin hukumar kula da makamashin nukiliya ta dauka game da ita mace-mace sanadiyar ayyukan ta'addanci sun karu a nahiyar afirka in shi majalisar ɗinkin duniya ƙasar belgium ta nana damar mulkin mallakar da ta yi wa jamhuriyar demokradiyyar congo to yanzu ga shirin labaran dalla-dalla jamhuriyar musulunci ta iran ta yi kakkausan suka game da ƙudurin da ta danganta da marar tushe na ƙin shinin ƙasar da majalisar gwamnonin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta amince da shi a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar ta ce wannan matakin da hukumar ta ɗauka bisa hujjojin karya na 'yan sahayoniya ba zai haifar da ɗame ido ba ga alaƙar da ke tsakanin iran ɗin da kuma hukumar ta iaea e iran ta kuma ce tuni ta ɗauki matakai na mai da martani kan amincewa da ƙudurin daga cikin matakan da ta ɗauka har da sanya sabbin na'urorin ta ce sinadarin uranium da kuma katse kyamarorin hukumar ta aaea e a wasu cibiyoyin nukiliyar ta da ke aiki ba cikin tabbatacciyar yarjejeniya ba sanarwar ta karar cewa iran ta yi iya duk abin da ta iya wajen baiwa hukumar haɗin kai wanda ya kamata hukumar ta daina nuna ɓangaranci da son kai ta yi aikinta cikin kwarewa. kasashen amurka da jamus da kuma faransa da birtaniya ne suka gabatar da daftarin kudirin na sukan iran da kuma tilasta ma ta baiwa hukumar ta iaea e haɗin kai game da ayyukan ta na nukiliya kudirin da ya samu amincewar majalisar gwamnatin hukumar da ƙuri'ar ƙasashe talatin yayin da biyu sin da rasha suka ki amincewa da kudirin sai kuma wasu ƙasashe uku da suka ce ba ruwansu sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa adadin waɗanda ke rasa su sanadiyar ayyukan ta'addanci na daɗa ƙaruwa a nahiyar afirka mista guterres ya bayyana hakan ne yayin taron yarjejeniyar haɗin gwiwa kan yaƙi da ta'addanci a duniya na majalisar ɗinkin duniya a cewar sa ƙungiyoyin ta'addanci kamar alka'ida da is da rassansu na ci gaba da ƙaruwa a yankin sahel tare da kusawa yankin tsakiya da kudancin nahiyar afirka a cewar sa ingantacciyar dabara na da mahimmanci ga tsarin yaki da ta'addanci na majalisar ɗinkin duniya yana mai kira da a ƙara mayar da hankali ga ɓangarorin kiwon lafiya da samar da ilimi da tsarin shari'a ga kowa da kowa da tabbatar da mulkin demokuraɗiyya ta yadda kowane mutum zai iya ba da gudunmawa cikin al'ummarsa da ƙasa baki ɗaya. sarkin belgium ya sake nanata matukar nadamar ƙasarsa game da mulkin mallakar da ta yi wa jamhuriyar demokradiyyar congo sarki philip ya bayyana haka ne a kwana na biyu na ziyarar da yake ci gaba da yi a kasar sai dai sarkin bai nemi afuwar kasar ta congo ba game da mulkin mallakar a yayin ziyarar kuma sarkin na belgium ya mayar da kasar wasu daga cikin kayakin tarihinta da aka wawushe lokacin mulkin mallaka to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shin yanzu a cikin sami kawo muku tarihi mai wurare masu da tarihi da ma na addini ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi kuma neman lafiya har ila yau masu shara zuwa kasuwanci ma kofa buɗe take kuma muna shari kan wasu muhimman butuwa suka faru a nan kasar iran da fatan masu san amfana kuma za su kanci da mu domin jin cikakken shirin amma kafin nan wani sauraro abin da aka manta na di a bisa faifai. to madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin yau shirin namu zai kawo muku abubuwan da ke faruwa a nan kasar Iran kamar yadda muka saba daga cikin abubuwan da ke daukar hankali a nan kasar Iran akwai batun bikin baje kolin kayayyakin yawon shakatawa na musulunci na duniya wanda za a yi filin baje koli na dindindin na nan kasar Iran da ke birnin Tehran taron baje kolin na yawon shakatawa na kasashen musulmi za a yi shi ne a ranar bakwai ga wannan wata da muke ciki da haɗin gwiwar ma'aikatar al'adu yawon bude ido sana'o'in hannu na kasar Iran da sauran kuma masu ruwa tsaki a wannan bangaren. sakatar zartarwa na kungiyar ta IWTP Expo ya bayyana cewa lokacin bikin za a da wani zama na musamman da masu otel-otel da masu kamfanin zirga-zirgar jiragen sama da suke aiwa kashe daban-daban na musulmi yadda su yi aiki tare wajen musayar bangaren da suke da kwarewa tsarin yawon bude ido da bunƙasa damakin da ake da su a waɗannan ƙasashe na musulmi. kasashen turkiya pakistan iraq tajikistan da sauran kasashen da ke yankin tekun fasha da mawaɗan da suka fito daga nahiyar afirka dukkan su an gayyace su domin halartar wannan gagarumin taro da kuma baje kolin kayayyakin su a cikin rumfa da aka keɓe domin gudanar da wannan gagarumin bikin baje koli. a bangare guda kuma ministan al'adu da yawon bude ido da koyarwar addinin musulunci na kasar iran ya kira da a yawaita gudanar da tattaunawa ta tarurruka tsakanin addinai domin yana samar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin biya addinin musulunci da na kirista muhammad mahadi ismaili ministan yawon shakatawa al'adu da koyarwar addini ta kasar iran ya kara da cewa ganawa tsakanin biya addinan musulunci da kiristanci yana jagorantar samar zaman lafiya tsakanin mabiya addinan musamman a lokacin da amurka take yada farfaganda nuna kyamar musulmi da musulunci a kasashen duniya musamman ma a kasashen turai babban darakan cibiyar a yada addinin musulunci na kasar iran ayatullahi ali riza a arafi ya gana da shugaban babban cocin roman katolika na duniya papa roma francis a fadar vatican da ke kasar italy domin karafa dangantaka da ke tsakanin bangarorin biyu ayatullahi a arafi ya isa fadar Vatican ne a ranar talata ta gabata kuma ya samu kyawar tarba daga Papa Roma ya yi ishara game da matsayin da musulmi musamman mabiya ta farkin ahlul baiti da makarantar ta hauza take da shi wajen da irin namijin kokarin take yi wajen kusanto da addinai na Allah da aka saukar da su daga sama domin rawaye sabanin tunani al'adu zamantakewa da ke tsakani a hirar da aka da ministan al'adu na iran din ya kira ga fadar vatican da ta yi aiki bisa abin da ta ɗori a kan shi na tarihi da aka santa ta nuna wa duniya kyakkyawar mahangarta game da addinin musulunci har ila yau ayatullahi a arafi shugaban makarantar hausa da ke nan kasar iran ya sa sakon jagora na kasar iran imamu kamna'i kuma jinjina game da irin tarihi mai asali da vatican take da shi da kuma dangantakar ta da ƙasashen latin amurka da kuma irin matakin take ɗauka na samar da kyakkyawar fahimta tsakanin musulmi da kiristoci da kuma kare waɗanda ake zalunta a duniya kuma ya nuna fatansa na ganin sun ci gaba da ƙoƙari wajen kare haƙoƙin waɗanda aka zalunta a duniya musamman al'ummar falastinu yaman kuma su rika fayyace matsayinsu a fili a kowane lokaci jagoran yana fatan za a ɗauki wannan matakin wajen kare haƙoƙin al'ummar falastinu kuma mafita ta kasance bisa zaɓin falastinawa ta hanyar da zaɓe tsakanin al'ummar falastinu masu daraja ciki har da mabiya addinai daban-daban da ke rayuwa a wannan yanki a nasa bangaren paparowan francis ya yake da saƙo ga jagoran juyin musulunci na iran imamu kamna'i da hukumomi na addini da sauran manya-manyan malamai da ke nan ƙasar iran a wajen zaman ayatullahi a arafi ya san da shirin cibiyar da ke jagoranta na yin aiki tare da cibiyoyin kimiyya da fasaha ta addini da suka hada da cocin katolika wurin gano hanyoyi na warware matsalolin da duniya take fuskanta a yau rauni da ake da shi wajen sanin ubangiji da imani da Allah da lalacewar zukata da karancin dogaro da duniyar gaibi da rawar na tubalin ginin iyali da rawar da mata ke takawa da matsayi maɗaukaki da suke da shi da azabtarwa da zarantar al'umma da yawaitar talauci da yunwa da yaƙi da lalata ƙasashe da kuma rusa tattalin arzikin al'umma da kuma ƙaruwar ayyukan ta'addanci da tsaron ra'ayi wanda ba za a iya magance su ba dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata ba tare da samun gagarumar gudunmuwa daga ɓangaren addinai da ake da su saukakku daga sama ba. To ma saurare gashi mun kwaro bayani amma kuma lokaci ya mana sa ya zama wajen mujalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani shiri na gaba domin jin mu da wasu bayanai game da abubuwan da suka faru a wato a cikin anan kasar Iran da fata masu amfana kuma an nake cewa a zama lafiya. ana iya ci gaba da bin shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran na kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe dan Iraniyawa. Jama'a ma saurari Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda cin sa muka kawo muku wake-wake daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. a yau shirin namu ya gato muku nasir masudi domin jin irin waƙar da ya rera mana روشنی از جهان رود خورشید اگر ز آسمان رود ز روی تو روشنی دهم همه شب جهان را ستاره ها از نگاه تو دهم آسمان را چشم تو زیبا تا بگیرد رنگ هستی از رنگ چشم تو دنیا آسمانی نو بسازم مانند چشم تو زیبا تا بگیرد رنگ هستی از رنگ چشم تو دنیا از رنگ چشم تو دنیا اگر به تابی به جسم و جان ما صفای باقی پیام نوری ولی چه حاصل همیشه جوری ز آشی من تو که نگاه گرمت به یاریم میخواند چرا دل بیمهرت به خاریم an gaishe ka nasir masudi a cikin wannan waka da ka gabatar fasan sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. yeah. ina kuma hada hakan ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa mu yi ni lafiya.